wa barakatuhu muna godiya ga Allah madaukakin sarki <clears throat> wanda ya raya mu kuma ya ba mu ikon halartar wannan sallah a wannan lokaci da kuma salati da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wasiyata da ku shine tsoron Allah madaukakin sarki domin ita ce mu ranar da dukiya ko 'ya'ya ba sa amfani sai wanda ya sadu da Allah maɗaukacin sarki da zuciya wacce take ƙarfakakkiya hudu ba mu yau ta yi tsokaci ne akan abin da mutum zai ma kansa shiri wanda ko da bayan rayuwarsa ana ganin tasirin wannan abin kuma zai dinga amfanuwarsa ko da a ce rayuwar shi ta yanke a wannan duniyar wannan shi ake kira mashru'ul hayat lallai kowa yana da manufofin shi a rayuwa kowa yana da abin da yake so ya cimma a rayuwa wasu cikin mutane za ka ga damuwar shi shine ya samu inda zai zauna wani kuma babbar damuwar shi shine ga ya tara zuciya mai yawa da bunƙasa kasuwanci wani kuma za ka ga damuwar shi duka ba wannan ba ne yana neman wani matsayi ne ko ya yi fice a cikin mutane wannan shine eh, manufar shi a rayuwa in ya samu wannan yana ganin ya gama komai wani kuma yana ganin gine-gine ne da tara kadaroli shine damuwarsa amma dai mumini na kwarai wanda ya imani da Allah maɗaukakin sarki ya san cewa babbar manufarsa a rayuwa babban abin da yake so ya cimma shine abin da ran da baya nan a duniya za a dinga ganin shi za a dinga tuna shi da shi za a ce wani ya bar kaza kuma wannan abin da ya bari zai dinga isar masa da lada ko da rayuwar shi ta ƙare wannan shine asalin abin da mutum zai iya yi ya zama ya yi makan shi wato life project na dindindin wanda baya katsewa baya lalacewa amma waɗannan abubuwan da aka ambata a baya ko gida ko wani abu duka mutum zai tafiya ba su nan da shekara hamsin duk wanda ya gina wani gida ya san baya cikin gidan kila in ma dukiya ne ya tara ya san kila ta riga ta ƙare amma wani abu da za ka ajiye wanda zai amfanar da al'umma wannan matuƙar wannan abin yana tsaye to wannan amfanin yana nan kuma shi za a dinga ganin ɗan adam da shi to magabata na ƙwarai sun fahimci wannan shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu nuni kai cewa ina mata ibnu adam idan ɗan adam ya mutu to duk wani aikin shi ya ƙare sai daga ɗayan abu uku farko sadaka jariya shine wani abu da zai yi na kyakkyawan aiki da zai gudana bayansa ko kuma ilimi da zai bari a bayansa ana amfanuwa da shi ko kuma ɗa na gari wanda ya masa kyakkyawar tarbiyya ƙila legacy ɗin shi kenan a rayuwa ya musu tarbiyya ta ƙwarai wanda za su dinga tunawa da shi suna masa addu'a to magabata na ƙwarai da suka fahimci wannan shi yasa ba su ɓata lokacinsu wajen gina duniya ba abubakar radiyallahu anhu babban manufarsa shine taimaki addinin Allah shi yasa ya yi ta kashe dukiyarsa cikin ɗaukaka addinin Allah kuma bai damu ba har mahaifinsa yana cewa abubakar kana kashe kuɗinka kana siyan bayin da ba za su iya aiki ba ya ce ina ce dukiya ta ce ya ce ni na san me nake nema a cikin su ya sa duka wanda abubakar ya siye su ya yanta su ba wanda bai amfani al'umma ba kuma shi ya san me yasa ya yi wannan kuma yana da riba a cikin abin da suke yi yau duk wanda zai magana akan musulunci ba zai manta da bilal ba wanda ya yanta bilal din ne ya saye shi waye ne abubakar legacy dan abubakar ne bilal ya bar mu al'umma shi wanda duk wanda zai magana akan kiran sallah ko masallaci ba zai ketare ba tare da ya kira bilal ba waye ya yanta shi abubakar legacy dan abubakar da ya bari kenan a bayan rayuwarsa haka dan sayyidina umar radiyallahu anhu abin da ya bari a rayuwarsa shine legacy din shi ya tabbatar da adalci ya yi shugabanci wanda yake na kwarai na gari kuma ya yi har ya bar misalai a bayansa kuma ma daga cikin gonakinsa ya ɗauki guda ɗaya ya ce shi manufarsa shi ne danginsa su amfani da wannan gonakin to kaga ba kansa ya ma bai a duniya ana gani amma kuma kansa ya tun da shi zai dinga ci ribar wannan abu haka nan sayyidina usman radiyallahu anhu ya kai wata rijiya wanda ya baita ya bada ita ga al'ummar musulmi ya ce duk wanda ya so ya ɗebi ruwa kaga an zo project irin na su gina rijiya ko bohol kenan har yau wannan mashru'in na Abubakar na Usman yana nan har yau ana amfanuwa da wannan project na Sayyidina Usman an yi gine-gine da sunan wannan rijiyar da ya siye ta ya bayar da ita ba ta tsaya ba kaga ladan yana ne yana tafiya wannan shine irin legacy project da za ka yi fa da zai amfanar da al'umma hakanan idan muka duba manya-manyan malaman musulunci wanda suka zo bayan sahabbai sun ba da rayuwarsu wajen tsare addinin Allah wajen rubuce-rubuce wajen tattara hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yanzu ga irin su muwatta malik ko su sahihu bukhari ko sahihu muslim tun shekara nawa aka rubuta su wannan legacy din su kenan yanzu ko bayan shekara nawa aka zo baya ana karanta littattafan nan suna da amfani a ciki kaga wannan abin da suka sa a gaba suna zo su cimma kenan kuma sun cin masa tare da kyakkyawan manufarsu akwai ɗaya daga cikin jagororin musulunci shine salahuddin al-ayyubi wanda lokacin da aka kwace al aqsa wanda yahudawa suka kwace shi an tambaye shi me yasa shi baya sakewa yana raha a cikin mutane yace ba zai samu sakewa ba matukar musulunci nan bai dawo hannun al'ummar musulmi ba ne ya tarko wannan masallaci ya dawo da shi ga musulmi kaga yanzu ya bar wani legacy da duk wanda ya zo bayan shi yana gani haka nan idan muka duba a wannan ƙasa tamu eh, dauloli guda biyu da aka yi su manya-manya daular sokoto ta usman bin fodiyo da daular maiduguri babban manufarsu shine su yaɗa addinin allah babban manufansu shine su dawo da mutane su yi ibada su yi addini yadda Allah yake so kuma sun cimma wannan manufa din yanzu a arewacin Najeriya in ba dan albarkacin wannan tafiya da suka dauko ba ila ba mu san inda muke ba da irin wannan hali da muke ciki na jahilci na bata to inda a ce wannan kiran nasu bai zo ya samu mutane ba me ake tsammani yanzu fa mutane ne suna cikin addinin amma kaga abubuwan da ake yi Ko mutanen nan suka taso kowa ya duba zai ga tasirinsu yanzu dukkanin masarautun nan da muke da su a arewa tasirin wannan mutane legasin da suka bari ne ya ko dan fodiyo zai tura wani ya ce ka je gari ka za ka karantar da su addinin Allah da shi ne aka samu waɗannan masarautun da muke da su ashe suna da manufarsu a rayuwa sannan ka duba abin da suka bari kuma na littattafai na ilimi wanda har yau ana amfanuwa da littattafansu wannan shine legasin to lallai ya kyautu mutum ya duba ya gani ya ma kan shi tambaya ko dukkan mu ma mu tambaya ni menene abin da nake so na yi bayan rayuwata da zai amfani mutane wanda bayan bana nan za a dinga tuna cewa wane ya yi kaza wanda zai dinga amfana al'umma kada ka duba karancin samunka ko mutum ya dinga ganin damuwarsa kawai ya zai samu duniya ya zai gina gida ya zai gina ya zai sai mota a'a ka duba menene abin da za ka yi na gudunmawa ga al'umma ai bishiya guda ɗaya in ka shuka ta za ta amfanar da al'umma za ta ba da inuwa in mai kayan marmari ne za a ci daga jikin kayan marmarin nan har sai ran da ta tsaya alƙur'ani in ka sa a cikin masallaci matuƙar ana karanta shi legacy ɗinka ne kai ka bar shi yanzu wannan masallacin da muke cikinsa a yau in an duba tarihinsa a baya wanda suka fara assasa shi legacy ɗin da suka bari kenan inda ba su yi ba ba za mu zo mu same shi haka ba shi yasa an kana da opportunity ka samu dama ka yi kafin lokacin lokacinka ya wuce yau mai ihin ya tabbatarul insanu ko ranar da mutum dan adam zai tuna ya ƙolo an na lahu zikira ce ina ma zan iya yin wani abu ya ƙuli yana cewa ya yi laifin kaddamtu li hayati amma ba damar kuma yi yasa in damar ka ta wuce ba ka yi ba shi kenan yanzu a cikin wannan gida ma'ana cikin wannan community din abubuwan da al'ummar musulmai suka bayar na ci gaba har duniya ta kare ba za a manta da su ba daga ciki akwai wannan masallacin inda ba a ce wasu sun tsaya sun yi ba za mu same shi haka ne mu dai kila yanzu ba za mu iya ginan shi ba ba mu sani ba Sau da haka mutum ya bar abin da zai yi amfani a bayan rayuwarsa in ka duba tarihin masallacin nan kusan mutum ɗaya ne wanda ya ƙarfafu a kan gina shi Allah ya ji kansa alhaji isa huntuwa ko in ka karanta tarihin masallacin nan dole sai ka ambace shi a lokacin ya yi ta gwagwarmaya sai da aka gina da ba haka yake ba aka yi ta samun wasu masu zuwa wasu pakistan waɗannan su so su sa nasu gudunmawa waɗannan su zo su sa nasu waɗannan har ya kai inda ya kai ɗin nan to ban da shi kuma mu kalli wasu abubuwa da suke kewaye da masallaci din na ajujuwan karatu wannan sai dai in za ka rushe su amma dai wanda suka sa abin da suka saka suna nan suna samun ladan su ko da ba sa nan so mutum zai yi legacy project ya yi legacy project da zai amfanar da al'umma ka ɗauki nauyin maraya baka san me zai zama ga al'umma ba kuma hatta ilimin da kake amfani da shi ko ka amfani da shi ko ilimin eh, kere-kere ne ko na asibiti ne na likitanci ne za ka iya mayar da wannan ilimin ya zama ma legacy project ɗinka a rayuwa idan ka amfanar da al'umma za mu ga daga lokaci zuwa lokaci ana irin free medical abin nan karafan haka da za a je a samu wata al'umma a tallafa musu a agaza musu a ba su magani a duba lafiyarsu ba wani abu mai nauyi yake ɗauka ba to mu dinga tunanin irin waɗannan abubuwa ta iya yiwa wani in ka bashi wannan abin har a rayuwarsa ya riga ya samu canji ke. kuma shi ma zai amfanar da wasu saboda haka yana da kyau ɗan adam mu mu tambayi kanmu tukunna shin ina da wani shiri na tsara wani abu da zan bar shi a matsayin project ɗina na rayuwata kuma ba wai project na rayuwa wanda daga ni sai iyali na ba a'a wanda al'umma za su zo su amfani da shi bayana akwai ko babu idan babu to mutum ya fara shiri tun yanzu ya yi wannan plan ɗin ya sa ma kan shi tsari ga abin da nake so na cimma ga abin da na sa a gaba da wannan insha Allah za ka ga ka ci ribar rayuwarka tunda ba wanda ya san lokacin da zai bar wannan gida in baka yi shi ba kuma ya zo ya wuce shi kenan ya wuce sai dai ka ji wasu suna labari don haka lallai mu dage ba sai ka tara abu mai yawa ba kamar yadda na faɗa mutum na iya shuka bishiya guda ɗaya ta ishe shi a rayuwarsa ba ka san iyaka wanda zai amfani da ita ba kana iya tona rijiya kana iya ajiye wani abu a cikin masallaci da al'umma za su amfani da shi ko alkur'ani ko ka sa haske a cikin masallaci da wanda ya haskaka masallaci Allah zai haskaka masa tun kafin lokacin da zai zo a ɗauke mu a kafaɗa a ajiye mu a cikin kabari duk wanda suka kai mu su dawo su bar mu da abin da muka yi iyaka wannan project ɗin da kai shine zai zauna da kai a rayuwarka amma duk wanda ka bari a duniya ba wanda in an ce ya zauna ya kwana a wajen nan zai bai kwana tare da kai ko da ma ba ya shiga cikin ramin tare da kai ba kuma ko shi ne ya fi kowa soyayya da kai an ka ce mishi ya zauna wallahi ba zai zauna ba me zai zauna abin da ka bari a bayanka saboda haka mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun bar wani tasiri wanda ko da bayan rayuwarmu ana nan ana tunawa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu duk wanda zai je sallah a masallacin shi lagasin manzo Allah ne shi ya bari shi ya gina masallacin duk da za ta samu a cikin masallacin yana da fasin ɗin shi a ciki inda bai gina masallacin ba za a samu haka ai ba za a yi niyyar ma har a je wajen ba annabi ibrahim alaihi salam tun tsohon zamani da ya gina ɗakin allah shi da isma'il har yau duk wanda ya je wajen na yi bauta legacy ɗin annabi ibrahim ne suke samu haka kai ma ka je ka yi a gidanka ko ka yi a community ɗinka ko ka je ka samu wani community wanda suke da bukata ta musu wannan abin ka ajiye ka manta da shi in ka manta da shi wannan abin ba zai manta da kai ba za ka dinga samun lada da riba a cikin rayuwarka na wannan abin da kai kamar yadda yake faɗa kar ka duba ƙarancin abin ka duba girman abin da za ka bari wani zai ce to alƙur'ani ɗaya ya yi kaɗan to ba ka san mutum dubu nawa za su karanta alƙur'anin nan ba ko wani zai ce buta ɗaya ta yi kaɗan ba ka san mutum nawa za su yi alwala da wannan butar ba ila wanda za su ma sallar jana'iza ma da ita za su yi alwala aka kada ka raina abin da za ka yi na aikin alkhairi mun ji wasu al'umma suna da bukata ko wani waje akwai bukata na abin da za a yi na tallafawa na agaza ma al'umma mu sa hannunmu a ciki jari ne duk wanda ya kasuwanci da Allah kasuwanci shi baya lalacewa haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aikata irin waɗannan ayyuka kuma Allah ya azurta mu da yin aikin da zai amfane mu bayan rayuwar mu ba aikin da abin da zai kare da karewar mu ba wannan da karewarka rayuwarka ta ci gaba ba ta tsaya ba to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba mu irin wannan damar ya ba mu ikon aiki da irin wannan abin kar ka kuskura ka yi aiki har ka kare ba kai wani abu ba domin daga ka kare sai ka fara tunanin ka zo ritaya me za ka yi kuma kanka za ka fara tunawa yanzu ka gama aiki ba ka yi komai ba sai ka fara tunanin ina za ka zauna ya za ka yi da rayuwarka ba ka iya komai ba sai aikin takarda da ofis to kafin wannan lokacin ya yi kama kanka wani ajiya wanda ba sai ka zo ka tara kuɗin da za ka nema ka ce kana ganin ya yawa da za ka yi wani aikin a kairi ba to mu yi ƙoƙari mu ga cewa muna eh, horar da kanmu muna kwatanta mu kanmu irin wannan ayyuka ayyuka ne kamar yadda ke faɗa ba masu wahala ba yanzu wani ne ya ajiye wannan akwatin a nan wajen legacy din shi kenan abin da zai iya kenan ko yanzu wani ne ya sa wannan fankar guda daya iyaka abin da zai iya kenan tana aiki ko ba ta aiki ladan shi yana tafiya har sai lokacin da ta tsaya ta daina aiki ba nan kuma da za ta daina aiki saboda haka mutum ya dinga duba abin da zai biyo bayan wannan aikin da ya yi ba wai ya kalli aikin ba ka duba menene eh, tasirin wannan aiki me impact din shi a cikin al'umma in an ce gidan marayu ne ba dole sai ka ɗauki kuɗi da yawa ka kai ba in ka ba da siminti guda ɗaya ka ba da blok guda biyar ya ishe ka ka shiga cikin wannan wannan project ɗin da ake kuma ka yi na rayuwar ka da haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tare mu da imani Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yace mana nas'alu Allah tabaaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuman wa an yaj'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر